Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma a ƙasar domin ganin ta dogara wajen ciyar da kanta da kuma sama wa 'yan ƙasa aikin yi. Wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad inda ya bayyana irin kalubalen da masu noman alkama suke fuskanta a Najeriya duk wadda shirin da gwamnatin tarayyar kasar ta kaddamar na tallafawa manoman ya kuma fara da tambayarsa kamar haka. Wani hali ake ciki ne game da uh, noman alkama mun ji ko da yaushe ana zancen an kobarawa amma zance ake na shinkafa wani hali ake ciki kuma la'akari da cewa wannan shi ta ce gabar da watakila ake shirye-shiryen tunkarar noman alkama da. To kamar dai yadda ka faɗa gaskiya ne an kaddamar da an kobarawa program wato tsari na ba manoma bashi domin su yi noma a ƙasa tun alif da 2015 a birnin kebbi wanda mai girma shugaban ƙasa ya kaddamar amma ba kan shinkafa kaɗai ya kaddamar ba ya kaddamar kan noman shinkafa da alkama amma da aka tashi sai aka ba shinkafa mahimmanci da fifiko fiye da noman alkama a ƙasar nan to wannan ya samu shugabanni masu noman alkama a ƙasa muka rasa dalilin yin haka. daga baya sai muka ga dai ya kamata bai kamata mu shiru ba ya kamata mu fito mu kalubalanci yadda tsarin yake a sanin kowa ne a ƙasar nan kan cewar yadda ake cin shinkafa a najeriya sai in ce ma an fi cin kayan alkama a najeriya fiye da shinkafa domin ana sarrafa ta ta bangare daban-daban amma wanda aka fi sani akwai garin fulawa wanda ake yin burodi hmm. ake yin spaghetti ake makaroni ake kuma kaya namu na gargajiya da ake ci hatta su biskit din nan su alewan nan da waye duk da lawa ake yin su sannan kuma ga namu kaya na gargajiya da aka saba alkaki dubulan cincin makilawa ga sunan iri-iri da gurasa to an ka kula sai ka ga kisan gidan kowa a kullun a Najeriya sai an ci alkama musamman da safe da mun saba burodi ake ci to yanzu an waye gari wata taliyar yan yara ta fito da ake kira indomie wanda gidan kowa da safe sai an ci kuma wani abu da zai baka takaici da tunani akan al'amarin shine ita gwamnatin najeriya nan fa a duk shekara tana kashe sama da dala biliyan shida ta shigo da alkama ƙasar nan a sarrafa alhali kuma a kasar nan akwai fili da aka ware musamman ma don noman alkama in ka dubi tarihi baya daga shekara ta 1959 a kaddamar da kogunan haɗe da jama'are ogun oshin ondo da duk irin waɗannan fadamin an buɗe su don noman alkama ne a ƙasar nan domin noman rani aka buɗe su a lokacin ko bamu da ilimin noman rani na shinkafa sai dai noman shinkafa na damuna kuma an noma alkaman nan a ƙasar nan akwai wani program zamanin baban gida da aka kira shi accelerated with program wanda a kanan nan kaɗai sai da aka shuka alkama ta miliyan ɗaya. To ka ce kun kalubalanci wannan tsarin na an barawa da ya mai da kusa ne ware. Hmm. Tunda kun kalubalanta watakila kun bincika ne me kuka gano? to abin da muka gano siyasa ce gaskiya ta yawa a cikin noman alkama mu dai mun san duk da dai an ce akwai bilateral trade agreement tsakanin kasar mu Najeriya da Amerika ai bai kamata mu dogara akan kullun alkamar da zamu sarrafa mu ci a kasar nan sai mun ga daga Amerika ba ka ce siyasa kamar ya to abin da yasa na kira siyasa in ba dan ganin kan cewar ita Amerika ta mai da Najeriya wato a wurin jibge alkalma ta wani ta rasa kasuwa ai babu dalilin da yasa za a watsar da noman alkama a mai da hankali kan noman shinkafa kawai kamar kana cewa hukumomin america saboda bukatunsu ya sa suka dakile noman alkama a najeriya eh to wannan ma na faɗa ba zan ce na kuskure ba ba don kuma saboda duk kamfanin da suke sarrafa alkaman nan a ƙasar nan kaso 60 ko 70 bisa ɗari ana amurkawan ne ba na mutanen wani yan najeriya amma ka ce shi shugaba buhari da ya kaddamar da wannan tsari na an barawa ya hada ne da shinkafa da alkama ya hada da shinkafa da alkama ma ko ba ba alkama muhimmanci ba sai ake cewa alkaman najeriya ba ta da kyau alkaman najeriya ah, ba ta yin fulawar da ake burodi alkaman najeriya in ka noma ta za ka same ta da ƙasa da waye da tsakuwa da sauransu wannan kalubale mu sai muka ɗauke shi a kungiyance har muka samar da injin da yake goge ah, alkamar ya cire dauɗa ya cire ƙasa kai har ma ya gredin ɗinta ya girma sannan muka sake ɗaukar wannan kalubale muka yi amfani da masana aka tabbatarwa da gidajen fulawan nan kan cewar alkaman najeriya tana yin burodi kuma sun jaraba tana burodi sannan muka zo muka ɗauki wannan kalubale muka ce to dole ne duk alkaman da muka noma a ƙasar nan a sami kyakkyawar fahimtar juna wato mou da duk abin da muka noma na alkama gidan da suke sarrafa alkama sai sun sai alkaman najeriya sun yi amfani da ita amma duk da haka sai aka samu wato gwamnatin najeriya tun daga zamanin minista audu oba ya gabata har ya zuwa wannan gwamnati ta yanzu da take ka akan harkar noma ba su mai da hankali akan noman alkama ba domin wato kawai ana daukan abubuwa wasu kamar traditional wasu abubuwa na gargajiyance a zo babu wani amfani da ilimi na kimiyya wajen harkar alkama. Masu sauraro a nan za mu da sai cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin shugaban kungiyar manoman alkama a Najeriya Alhaji Salim Salam Muhammad kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shi